Sashen labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke yi maku barka da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. A yau shirin namu ya mayar da hankali ne akan wani bincike na musamman da abokin aikinmu Abdulaziz Abdulaziz ya yi akan 'yan bindiga a jihar Zamfara da makwabtanta. Kuma a yanzu haka muna tare da shi a ɗakin namu na gabatar da shirye-shiryenmu. domin ya yi mana bayani game da yadda haɗuwar tasu ta kasance da kuma abubuwan da ya gano. Malam Abdulaziz ina maka barka da shigowa wannan ɗaki namu na gabatar da shirye-shirye. To na gode. Ka yi tattaki zuwa jihohin Zamfara, Sokoto da Katsina inda 'yan bindiga suka yi ta hana jama'a sakat ta hanyar kashe-kashe da fyaɗe da kuma kwashe dukiyoyin jama'a. Ko za ka iya mana bayanin abubuwan da ka gano a takaice? so abubuwan da na gano kan abubuwan suna da yawa matuƙa da gaske domin a na farko zan iya cewa akwai halin yi da waɗannan hare-hare suka jefa mutane da dama a cikin waɗannan yankuna hmm. inda wasu mutane da dama sun bar ƙauyukansu za ka yi tafiya a wuri mai nisa ka ga babu mutane ko kuma sai dai ka ganin ɗaiɗaikun mutane alamun cewa mutane da yawa sun bar waɗannan wurare sannan kuma akwai wuraren da ba a bar su ma sun yi noma ba mm. a wasu wuraren kuma sun yi noman kamar yadda muka gani na gani wa idona wasu wuraren sun yi noman amma an zo an kone amfanin gonar wasu kuma ma kamar a wasu yankuna na jihar sokoto a tsakanin garin goronyo zuwa sabon birni za ki ga akwai ga gonakin amma abin amfanin har ya bushe daga mm. tsaye ba a ba a yi girbi ba saboda tashin hankali da ya sa mutane suka suna ji suna gani suka gudu suka bar garuruwansu misali akwai a nan garin gusau hmm. a nan wajen gari akwai waɗanda na tattauna da su wanda kamar za a iya jin su suna bayanin irin halin da suka shiga sakamakon wannan hari. To da farko da wa ka fara tattaunawa? To kin san wannan labari ne da ya kunshi bangarori daban-daban to mm. kuma kusan an yi kokarin aji ta bakin duk waɗanda abin ya shafa na farko kamar yadda na faɗa akwai mutanen da su sun bar ƙauyukansu a yanzu misali kamar a akwai mata da na tarar a gusau a wani gefe na garin gusau inda suke gudun hijira mm. wanda su suka ba da labaran halin kakanikayi da suka shiga kamar yanzu akwai wata zainab ibrahim da ne magana da ita kamar yadda dai za a ji daga bakinta. zainab ibrahim kan nan yankin din da man ka to yankin tungan mata yankin zulmi to wallahi kuma makwarkwacin abin wallahi gayu sun kawace kiwo na ƙarshe goma sha biyu na dare mun rufe ɗaki sun kayi mamu a gama suka tawo suka ba bayanan inda muke me hita ya hita an ka zo na an ka isko da ni da mai gida na an ka riko mai gida na mutum uku sun ka riko mai gida na sun ka hiddo na sun ka yi wani gida da shi ni ko aka ban da katin shidda da eki ɗinsu kan nan da su ta kai nan niya suka taho suna ta ina faɗuwa ni ko na taso da gigin kwana da ɗana tasowa ya cafke ni suka ce ai oga wannan ya kuce ya suka ce to sun da sun kuce ai ga mata ce nan da yaya ne gabana nan da ya rike ni ya ci mini na ci mini shi ya ce kai ku kawo mushi ami kan rago kuka a halbe su dusu kan an ka ce a'a an ka ce kan rago za a masu an ka kwantar da shi ya an hizge shi gare da zai za a hizge shi shi kuka ni kuka ko da an ka hizge shi ban da rayuwa an ka hizge shi an ka kare shi an ka miyan kan rago gabana an ka miyan kan rago kan nan ni kuma ko ba hijabi daga sakali sai riga gare ni an ka wace da ni ba zotti ba ba kwari gudun shanu gudu na har mun kai raba mun ka tahi mun ka zanna ba a hiddo ne da aka bada rabin miliyan an ka ce ban da uba ban da uba an ka ce marayan ya ce in dare ya yi za a ɗare ni da sabon tulu ana zuba man ruwan sabon tulu a yi baya da hannu na a ɗare nan ni a kafa na a ɗare in rana ta yi a kan tsakar rana a ce in kwakwara idanuwa na har allah ya ware sahiya haka nan ne yanzu ga munan mun kayo gudun hijira ba mu da wurin kwana kan nan ba mu da tabarma kan nan ba mu da wadata abinci mu dai ga munan dai to sai da wa kuma bayan zainab to akwai ah, mutane da na tattauna da su waɗanda ah, su kuma suka bani haske akan ainihin ma me ya fara tado wannan rigimar a kamar misali kusan ana maganar wannan harka eh, bindiga ko kuma 'yan fashin daji da ake cewa a ba za a manta da garin dan sadau ba domin kusan duk abin da ake gani yanzu ya fara ne ta kusan wannan yankin a dan sadau tana karamar hukumar moru a jihar zamfara kuma na tattauna da wani a dattijo da ya fito daga wannan gari na dan sadau sanata sa'ida dan sadau ya yi min bayani cikakke wanda kuma na san masu saurare za su ji daga bakin shi akan masabbabin wannan al'amari fi sabillahi irin barnar da yan bindiga daɗi barnar da suka haifa ma yankin mu to da jihar zamfara da ma Najeriya baki ɗaya barna ce fi wadda ta wuce a misaltata. Domin me yanzu dai mu a yankin masarautar ɗan sado kawai muna da marayu da aka bar mu da su kimanin a dubu uku da wani abu muna da mata waɗanda an mutu an basu su ma kimanin dubu ɗaya da wani abu an kashe majajensu waɗanda su ne ke yin ruwa su yi tsaki game da rayuwarsu gaba ɗayanta da su da ɗiyansu to in ka ɗauki jihar zamfara shekaru takwas na farko da wannan fitina marayun da aka bar jihar zamfara da su ga ƙididdigar da muka samu kuma tabbatatta sai dai abin da ya fi ba dai abin da kasa ba marayu dubu ashirin da biyar da sittin da hudu sannan an bar mata a jihar zamfara cikin shekaru takwas na farko kimanin dubu shida da ɗari bakwai da wani abu wannan banda yawan shanu su kuma dabbobi in muka tara su gaba ɗaya waɗanda jama'a suka rasa daga shanu zuwa raƙuma awaki tumaki su kuma abin da aka rasa a fiye da dubu hamsin da wani abu an ƙone ƙauyuka da ƙananan garuruwa su kuma dubu da wani abu an ƙone rumbuna na abinci a waɗannan ƙauyuka da aka ne da wasu wurare ma da ƙau ba ƙauyukan aka ƙoƙona ba amma kawai an je ne musamman don a ƙona abincin da manoma suka tanada don su ci su kuma saye su yi lalura tasu ta kansu wannan ina muka zancen shekaru takwas na farko ne To masu sauraron mu kada kwashe sha'afa muna cikin shirin Najeriya a yau ne inda muke tare da abokin aikin mu Abdulaziz Abdulaziz a ɗakin gabatarwan namu. Yanzu za mu ɗan bar shi ya sarara idan mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya. To mu da dawowa. Malam Abdulaziz da fatan dai baka gaji ba. Na'am ina nan. To shi takamamman wannan dan bindiga da ake ce mishi turji ka samu ka gana da shi? Eh na samu ganawa da shi wannan kasur gumin dan bindiga da ake kira Bello Turji da kuma ba ma shi kaɗai ba da wasu daga cikin waɗanda suke da addabar wannan yanki waɗanda suke makwabtaka da shi mm. akwai fitattu a cikin su kamar irin su Umar na gona da irin su yalo dan bokolo da hassan dan kwaro waɗanda su musamman hassan da dan bokolo an yi magana cewa a baya a kusan watannin baya sun karɓi iko da wasu ƙauyuka a nan jihar sokoto so dukansu kusan suna mun haɗu da su ko da yake dai na sun wakilta shi bello turji wanda da shi ne na tattauna kuma shi da kansa ya yi bayanai da dama hmm. a kan dalilinsu na wannan abubuwa na ta'addanci da suke yi da musgunawa mutane da wanda yake bayanin cewa su da kansu sun samu kansu a wannan al'amarin ne sakamakon musgunawa da aka rika yi musu da ma iyayensu hmm. kamar yadda za a ji daga bakin shi. Aka kori shanunmu sun kai saniya sama da dubu sai rana sai da aka kashe muna kanne guda shidda kanne wasu 'yan yara ba su wuce haka ba uwaye mu ba kotun da ba su shiga ba ba su samu shanun su bari suka kamo kanin mahaifinmu suka sa suka yanki suka hada da 'yan sakai suka kamo shi suka yanki to ina za ka je ka kai kuka kai talaka 'yan sakai suna kai ma jami'an tsaro kudan da a gehe suna te suna cin hanci sai ba ka da laifin komi a kama ka a yanke ma hukuncin ɗauri kaza ba ka da laifin komi kaddam in an ka tambayi ka sai a ce ma karmami karmamin gona a yanke ma hukuncin shekara goma ko a ce ka bada dubu ɗari biyar mina ne dole in kana da su ka bada tunda kana tsoro a ɗauri karai da rai ba kai komi ba ni na ina iya baka tabbaci kabban qur'ani nan duk ina iya rancewa duk shi emiyan shinkafi ya sani duk wani hakimi da a shinkafi ya sani uban ƙasa kwakai kurya ya sani uban ƙasar kwari ya sani mahaifina saboda karmamin gona na rance da Allah ya shekara bakwai yana shekara da mutum guda yana mm-hmm. shari'a mm. shekara bakwai karmami wanga na gona wanda za ka azo ga kai mm. duk kotun Najeriya har Abuja ba in ga bai zo ba don Allah ya ce mm. shinkafinan nan mahaifa ta take nan ni sani ina iya baka kwata guda biyu ta yankan mutane a Najeriya kuma gwamnati ba ta san da ga kwata ba amma ni na san da ita saboda yan uwana ake yanka maza da mata wuri mu abin da yasa muke son ai sulhu jami'an tsaron Najeriya su kashe mutanen da basu je basu gani ba yan sa kai su kashe su mu yan bindiga mu je mu kashe su ba bisa dukkan ka'ida ba mu da ma ba kungiya muke son mu kafa ta wani addini ba ma'ana ba kungiya muke son mu kafa ta wata ta mu ta kanmu ba ba wani abu ne muke son mu kafa namu na kanmu ba ba wata kungiya ta siyasa muke nema ba mu saboda rayukan yan uwanmu ne kawai muka ɗauki bindiga yan ba kashe muna rayukan yan uwa haka kawai za mu je mu samu mutane mu ta kashe su don dai ba mu da imani su kuma sarakuna me suke cewa ko ka samu ka dan tattauna da kaman hakimai haka a gari me suke cewa game da wannan ta'addanci to na tattauna da iyayen ƙasa A na wannan yanki da dama akalla a jihar sokoto na yi hira da hakimai mutum biyu mm. waɗanda akwai mai garin tara alhaji rabiu da kuma mai garin gangara alhaji usman aliyu gangara wanda dukansu suka yi bayani akan irin yadda aka zo aka kori mutane daga yankunansu waɗannan suke ƙaramar hukumar sabon birni aka kori mutane 'yan bindiga suka ci gaba da iko da waɗannan garuruwa to dukkansu sun yi bayani akan waɗannan tashe-tashen hankula da kuma a musabbabinsu amma wanda ya fi ɗaukar hankali na shine yadda sarkin ko uban ƙasar gangara mm. alhaji usman aliyu ya ba da labarin yadda mu'amala take a da tsakaninsu da waɗannan fulani waɗanda yanzu ake su suke yin waɗannan aika-aika mm. kamar yadda za a ji daga bakin shi. Sunana Usman Aliyu Gangara ne, sarauta ta magajin dawakin gobir hakimin Gangara. To, yanayin mu gaskiya abin ya ta'azzara kwarai da gaske. Kusan ma in ce mun kowa matsala shiga cikin wannan matsala. Tunda da bakin wata uku abin da ya kawo yanzu to gaskiya mutane waɗanda 'yan bindiga duk sun wace garin gangara don an yi zama wajen wata guda ba kowa cikin gangara 'yan bindiga sun zo sun watse mutanen gaba ɗai sai yanzu da baya baya ne mutane su hakoma amma duk koma da sun kai waɗanda ka iya hankuri koko ganin irin wannan wulakanci don wulakanci kana yawo cikin gari da kai da mai bindiga abin da ya ga dama shi maka ya caje ka yana hulɗa dole sai kayar da ya hulɗa da kai in ka san ka zan daga mahi yawancin mutanen mu duk wasu da yana ganin kashi ɗaya cikin biyar ɗaya a cikin garin na yanzu yanzu haka maganin na kai da kai yanzu mutanen duk sun watsi to wannan matsala dai lokacin wannan matsala to da bakin ainihin shekara uku abin da ya kawo yanzu tun abin nan dai ana su zaka don lokacin da suka hala ma cikin dare suka zakkowa su tadda mutane su anshi kuɗi gari su basu har sun hakai abin da ya ta yawa har sun hakai cewa suna zakkowa suna kama mutane suna taya da su to akwai wata zakkowar da sun kai ina ganin an shekara biyu yanzu wani sun ka zaka sun hakashe mana mutum 27 cikin garin gangara sun hakuri dabbobi to lokacin nan ne an haka mana sojoji garin an haka mana sojoji suna taimakon mu da tsaron garin din to ana nan dai sai dai mutum ya hita hanya can su kame shi an kafa shigo a gare in wanga ya hita hanya a kame shi a biya kuɗin hunsa ko kuma su gaba da mutum can gadaji ko su kuma su halbe ma wasu misali ko wanda sun haƙi biyar su su ta dajin nan ko kuma dai wani dalili nasu da daban a lokacin da shekarun da baya a lokacin ana cikin amin in mahadiya ta kama ka daga shigo daga ta yi wani ƙauye ka kwana yi daji ka kwancin ka ganin haka ka samu suke ruji can daga dajin nan sai ka yi ta ka kai ko ma in maza kana wani wuri sai sai an yi isha'i sai ka ta yi wani ƙauye yi. in akwai ta hidimar biki can ko hidimar aure samari sai su yi kungiya sai an isha'i su ta su ta can wannan ƙauye ɗin to yanzu ba da shabin ba da karfe goma da ko da shabin rana kana hita ka garin ka tayi da kauye ba shi yiwa to da tuhuma haka ko da ba za ka a tsoro da ya riga ya kama ka kana tuhuma za ka game da da kila mai halaka ko mai kame ko zai kame ka wallahi magana tsaron nan ko shi aka takar mai ita wallahi dai na ɓaci shi kai na san irin bala'in da muka fuskanta na san tashin hankalin da mutane suka shiga ciki har yanzu muna cikin wannan bala'i ko shi an kai magana ga wallahi dai na ɓaci shi kai shi ta tuno mai irin abubuwan da bala'in da ni ta gani ko ko abubuwan da mutane na so a gani daga babu daɗi a matsayin kana shugaba. To kun samu kun yi magana da jami'an tsaro me suka ce? Ito eh gaskiya dai abu mai magana kai tsaye da jami'an tsaro ba in banda dai abubuwan da dama mun san suna yi. Na'am. To yaya kake ji dangane da wannan aiki na bin ko kuma bibiyan 'yan bindiga a matsayinka na dan jarida? To wannan ah, aiki ne wanda yake mai wuya ba zan abu ne da yake mawuyaci gaskiya mm. domin yana dauke da haɗara da sauransu to amma kuma kamar yadda kika sani aikin jarida aiki ne da dama ya kunshi a ɗaukar irin wannan dalaba gammo domin mm. in dai kana son ka aikin yadda ya kamata wani abun dole sai ka shiga wani rintsin domin a samu a fitar da labarin da ya kamata a ce mutane ya isa gare su. su da mun gode malam abdulaziz da ka zo mana da wannan tsaraba tun daga wayannan garuruwa akan wannan matsala da ake ta fama da ita To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko shafinmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust da kuma twittercom trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. Yanzu a madadin abokin aiki na Abdulaziz Abdulaziz da kuma sauran dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. Ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.